gaskiyar magana maza mu ji tsoron Allah mu rinka kiyaye amanar da Allah ya bamu game da mata duk yadda ka ga mace ka sani cewar fa daga gidan waɗansu ka ɗauko ta da aka mu kiyaye mu daina zagin su mu daina aibaita su mu daina wulakanta su mu daina tozarta su mu sani kalar abin da muka yi wa 'ya'yan waɗansu haka za a yi wa namu bayan mun aurar wani abin da yake wa ‘yar waɗansu in aka yi wa ‘yarsa kare ma ba zai ci ba su da kuma ji tsoron Allah mu sani su amana ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya danka mana a hajjin ban kwana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina haɗa ku da Allah game da bayin Allah mata mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana mu yi haƙuri da su domin su mata an yi su daga wani kashi ne karkatacce wannan kashi na gefen haƙarƙari idan ka bar su su tabbata a lankwashe in ka miƙar su ce za su kare shi yasa su kasan, san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a kansu musamman idan muka ɗauki tambayar da ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya masa cewar "Me meye haƙƙin kowane ɗayan mu game da matarsa ma'ana wani haƙƙi mata suke da shi akan kowane ɗayan mu manzo Allah sallallahu alaihi wa ya gyara zama ya ce masa an haiza idza da'imt idan ka ci abinci ka ciyar da ita wata kasuha izak ta saita idan ka yi tufafi ka mata tufafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba cewa wala ta tadribal waja in ta laifi karka samu fuskar ta kamare ta wala tuqabbih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku rinka muzanta musu kuna faɗin munanan maganganu a kansu a wannan dokokin da annabi ya ba kowa bane ke iya kiyaye su yayin da shedan ya tunzuro mutum shedan ya zo ya rinka ƙara tuna maka waccan ayar ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya karkatar da ma'anarta ya zuwa wata ma'ana wannan shi ɗabin zai fassara ma to kai kake gaba da ita dan me za ta maka dan me za ta maka ba alhalin ayar responsibility ne nasu aka ce yana kanmu to ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu rinka haƙuri da mata kuma mu rinka musu adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ce mumini baya taɓa kin mumina gaba daya idan ya kyamace ta saboda wani mummunan halinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kuma zai so ta saboda wani kyakkyawan halinta a nan abin da annabi yake nuna mana shine duk inda matarka ta bata mare to ka tuna wani alkhairin ta kora kwarade ne sannan su kuma mata jira suke sai ka rinka lissafa musu alkhairin su kuna da kaza kuna kaza a'a ke mace ki iya abin da kika san shari'a ta dora miki ba bin mijin kike nema ba duk da an yaba ki ko daɗi ki jira yabo daga Allah saboda rayuwar zaman auren gaba ɗaya ibada ce idan aka samu namijin da ya fahimci addini mata ta fahimci addini to ana yin zamantakewar aure da daɗa wanda babu hayaniyar tashin hankali a cikinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ba duniya duniya mata wa khairu mata'iha al-mar'a as-salihah Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya gurin dan jin dadi ne kadan amma kadan din nan shine mafi alkhairin shine Allah ya baka mace ta kware in ka karkace ta janyo ka an kai fushi ta lallashe ka in za ka yi wa ba ta nuna ma daidai ta ringa maka uzuri tana yafiya tana afuwa wallahi duk wanda Allah ya sa shi mace gari yayi arziki kuma za mu yi haƙuri da su mu yi musu adalci mu kyautata musu don mu ma wata rana 'ya'yanmu su ne a gidan waɗansu ba mamaki an aurar da yakka a wani gida ba mamaki an aurar da yakka a wani ƙanwarka a wani gida ko yarka ko wata danginka su mata da ka ma ƙanwar waɗansu ce yayar waɗansu ce uwa ce a gurin waɗansu sannan dangin waɗansu ce wanda su ma suna kaunarta su muna roƙon Allah ya kara mana haƙuri da ku mata kuma Allah ya kara muku haƙuri da mu amma dai abinda na imani da shi shine ba namijin da zai shiga aljanna ranar kiyama sai Allah ya gama tambayarsa akan haƙƙin iyalinsa aka ba matar da za ta shiga cikin aljanna duk sallarta duk azumin zuzzarkar ta sai Allah ya dakatar da ita a madakata ya tambaye ta akan haƙƙin mijinta ta sauke ko bata sauke ba Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana ɗaukaka Allah ka ƙara mana haƙuri Allah ka ƙara mana afuwa Allah ka ƙara mana fahimtar addini Allah ya sanya mana juriya da dagiya Allah ka sami rayuwa da mata ya mu rayuwa irin waɗanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da nasu iyalan suka zauna lafiya aqulu kauli hada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa